This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa. za kuma ku iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 1 ga watan Satumba. tsohon shugaban hukumar jami'ar gwamnatin jihar adamawa da mataimakinsa sun yi tozali da hukumar efcc to ko me yasa a gizo na kwangila da hannu wajen sayan motoci da kuma wasu rashin gaskiya da aka yi likitoci sun shiga bayyana ma maniyata aikin hajjin bana yadda za su kauce makamuwa da cutar mas ana shakan shi ko kuma wani lokaci aka tabi abin da ke tafiyar da wannan ciwo mutum na ya kamuwa da shi kafin nan za a ji wani rahoto na musamman kan ƙurar da ta tashi game da kuɗaɗen da aka kashe da sunan yaƙi da ebola a ƙasar liberia za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu saurare za kuma a ji sharhin jaridun jamhuriyar nijar in an samu amma fa duk waɗannan sai an ji labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana sauyin yanayi a matsayin barazanar da ke buƙatar matukar matakin gaggawa bayan isassa Alaska jiya Litinin domin fara ziyarar kwana uku a jihar da ke arewa maso gabashin kasar da nufin jawo hankali kan batun yanayi. a jawabin da ya gabatar a wani taron ƙasa da ƙasa da aka gudana a anchorage alaska mr obama ya ce batun sauyin yanayi yana ƙara ɗaukar sabon salo kowace shekara ya ce yanzu sauyin yanayi ba matsala ce da ke nesa ba matsala ce da ke faruwa a yanzu haka haka ma a zahiri sauyin yanayi na faruwa cikin sauri fiye da matakan da muke ɗauka na shawo kansu tilas ne a sake lale ba mu ɗaukar matakai a cikin sauri yadda ya kamata Mr. Obama shine shugaban Amurka mai ci na farko da ya ziyarci wannan bangaren na taswiran duniya. Za a ɗauki hotuna a dukkan wuraren da shugaba Obama zai yada zango da nufin nuna illar sauyin yanayi na zahiri da kuma jaddada sakon shugaban ƙasar cewa sauyin yanayin ya riga ya iso. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sake fitar da waɗansu wasiƙun imel dubu bakwai waɗanda mai neman jam'iyyar da makarata tsaye da ita 'yar takarar shugaban ƙasa hillary clinton ta aika ko kuma aka aika mata lokacin da take sakatariyar ma'aikatar cece ku ce da ake yi kan amfani da imel ɗinta a maimakon na gwamnati da clinton ta yi yayi wa yakin neman tsayawa takarar shugaban ƙasa da take yi rauni clinton ta musanta aikawa ko kuma samun saƙonnin imel da suka shafi aikin gwamnati ta wannan hanyar sai dai waɗansu masu kaɗa ƙuri'a suna cewa ba gaskiya take faɗi ba mark ton na ma'aikatar harkokin wajen amurka ya bayyana jiya litini cewa bayan da sifeta janar na ma'aikatar leƙen asiri ya yi nazarin wasiƙun ya tar da cewa kimanin wasiƙun imel 150 daga cikin wasiƙun da mrs clinton wasiƙu ne da suka shafi ayyukan gwamnati tona ya ce kawo yanzu ba a sami wani imel ko ɗaya da clinton ta aika ko kuma ta samu da aka ayyana a matsayin wanda ya shafi aikin gwamnati ba da bai kamata a fitar da shi a fili ko kuma a matsayin na sirri a lokacin da aka rubuta su ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana cewa ba sabon abu ba ne a ɗaga matsayin wasiƙun imel zuwa na sirri ko kuma keɓaɓɓu daga baya To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Shugabar kasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga ƙasashen Turai jiya Litinin su ƙara zage damtse wajen ɗaukar nauyin dubban bakin haure da ke kurara nahiyar. Amma waɗansu ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasar Jamus ɗin sun yi watsi da kiran. Ƙasar Jamus dai ta karɓi 'yan gudun hijira fiye da kowace ƙasa a ƙasashen Turai. Da adadinsu zai iya kaiwa dubu ɗari takwas a ƙarshen shekara. sai dai slovakia jamhuriyar czech hungary da kuma poland suna daga cikin kasashen da suka ki amincewa da shirin da ya buƙaci kasashen da ke kungiyar tarayyar turai su karbi wani adadin 'yan gudun hijira Firayim Ministan Slovakia Robert Fico ya ce ƙasarsa ba za ta taɓa amincewa da kimanta mata yawan 'yan gudun hijiran da za ta karɓa ba. Ya ce galibin 'yan gudun hijiran da suke kwarara ƙasashen Turai daga ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma Afirka suna wannan tafiya mai matuƙar haɗari ne zuwa ƙasashen turai sabili da dalilan tattalin arziki kuma kamata ya amma rika mai da su ƙasashen su na asali shugaban cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa da na william lasu swing ya ce ƙungiyoyin agaji irin nasa a shirye suke su taimaka wa gwamnatocin ƙasashen turai shawo kan matsalar kwarara bakin hauren sai dai ya ce waɗansu ƙasashen turai suna buƙatar kawar da fargaban da suke da shi game da karɓar 'yan gudun hijira. wata kotu a kudu maso gabashin turkiya ta umarta a ci gaba da tsare waɗansu 'yan jarida 'yan asalin ƙasar burtaniya biyu da sifetocinsu har zuwa lokacin da za a gurfanar da su gaban kotu bisa zargin ayyukan ta'addanci an yanke masu hukunci ne a zaman kotu jiya da aka gudanar a birnin bayar kabir inda aka ba da umarnin mayar da 'yan jaridar waɗanda aka aike da wato ke aike da wani kamfanin labarin intanet na ƙasar amurka gidan yari bayan kwana biyu da kama su a kan iyakar siriya da iraki da kuma iran kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya ruwaito cewa an saki direbansu mutum na hudu da aka kama To an sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da annobar Ebola ke dusashewa a Liberia, ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun fara tambayar yadda gwamnatin ƙasar ta kashe kuɗaɗen da aka ware da sunan yaƙi da annobar. Christine ya shirya wannan rahoton wanda Jummai Ali ta fassara kuma za ta karanta. Wani lokaci a cikin wannan makon ne idan Allah ya yarda ake sa ran kasar Liberia za ta sake ayyana cewa ta kubuta daga kwayar cutar zazzabin Ebola. To amma kuma sai mutane ko kuma 'yan ƙasar suka fara tambaya akan abin da ya faru ko me aka yi ko kuma yaya aka kashe kudaden da aka ware domin yaƙi da bulla annobar cutar. Tun dai lokacin da aka samu bulla annobar cutar a shekara ta 2014 fiye da 'yan Liberia 4,800 cutar ta kashe. A watan Mayu ƙasar ta ayyana cewa babu mai fama da cutar a ƙasar. To amma kuma makonni bayan ta ba da wannan sanarwa cutar ta sake kunno kai. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da wasu ƙasashen duniya suka yi alkawarin ba da taimakon miliyoyin daloli domin taimakawa ƙasar da ke fama da talauci yaƙi da ɓullan annobar cutar ta Ebola. Lami Fargo ita ce shugabar wata ƙungiya da ake cewa Liberia Media Center. Ta ce ƙungiyarta ta ƙaddamar da wani shiri domin bayyana yadda aka kashe kuɗaɗen da aka ba da taimakonsu domin yaƙi da bullan annobar cutar. Ta ci gaba da bayani tana mai cewa. So we are looking at every funding that came in to respond to the Ebola outbreak, whether is uh, is doing an actual outbreak or doing a. A saboda haka Lami ta ce suna nazari ko kuma bin diddigin dukkan kudaden da kasashe da kuma kungiyoyin kasa da kasa suka bayar domin taimakawa wajen tankara bulla annobar cutar da kuma bayan barkewar annobar. Tuni dai har wasu ƙungiyoyi ke zarge-zargen cewa ba a amfani da kuɗaɗen da aka samu taimako yadda ya kamata ba. A kwanan nan ma'aikatan kiwon lafiya a ƙasar suka yi zanga-zanga a titunan Monrovia babban birnin ƙasar. Suna masu faɗin cewa gwamnatin ƙasar ba ta biya su su na ayyukan da suka gudanar a lokacin da aka samu ɓullar annobar cutar ba. Ayyukan da suka yi sun haɗa har da gano waɗanda suka kamu da cutar ta Ebola da neman mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da ƙwayar cutar ta ebola da dai sauransu george williams shine babban sakataren ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar shi kuma ga abin da ya ce ya ce gwamnatin ƙasar ta ce za ta biya ma'aikatan lafiya albashin dala biyar, albashi da wasu alawas ɗinsu to amma sai ya kasance wannan alkawari soki burutsu ne kawai. Adolphus Ware wani jami'in kiwon lafiya ne a gundumar Magibi da ke kusa da Monrovia babban birnin kasar. Ya ce ƙananan hukumomin kasar sun dogara ne akan taimakon da kasashen waje da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suke bayarwa wajen biyan albashin waɗanda suka yi aikin sa kai na taimakon waɗanda suka kamu da Ebola. da bin diddikin dukkan waɗanda suka yi mu'amala da waɗanda suka harbi da ƙwayar cutar ta ebola to amma kuma ba su samu kuɗi ba bugu da ƙari kuma ya ce um, ya ce ba su da kuɗin biyan waɗanda suka taimaka a saboda haka ba su biya su komai ba ko kuma daɗa ba su biya kowa ba A ranar Litinin aka ba da rahoton cewa zazzabin Ebola ta yi kisa a ƙasar Saliyo, kuma tana yiwuwa sai an yi watanni kafin ƙasashen Afirka ta yamma guda biyu da Ebola ta fi wa ɓanna ƙasar Saliyo da Gini su ayyana cewa babu kwayar cutar a ƙasashensu. su. tu es To Allah shi kyauta bayan waƙar Ebola ga ɗan ƙwairo. To bayan da hukumar EFCC ta gayyaci manjo janar Haladu Hananiya mai ritaya kuma tsohon shugaban hukumar jami'ar gwamnatin jihar Adamawa tare da mataimakin jami'ar Profesa David Shal Sabili har yanzu Profesan na cikin komar hukumar ta EFCC to ko me ya zafi? Bisa zargin cin amana da kuma yin amfani da matsayinsu domin mallakar kadarorin gwamnati ba bisa ka'ida ba. ga dai karin bayani daga bakin jami'in harkokin 'yan jarida a hukumar efcc din rahoto ya zo mana game da wani mundahani da aka yi a jami'ar jihar adamawa na wani mundahani da aka yi da kuma manda'arin gizo na kwangila da mundahanu wajen siyan motoci da kuma wasu rashin gaskiya da aka yi to shi wannan ya shafi wani akwai wani shi vice chancellor din professor david shan wato mataimakin shugaban jami'a eh, mataimakin shugaban jami'a shi an ce yana da hannu a ciki ko da yake ana cikin bincike ana kan bincike kan al'amarin eh, na farko dai bincike ya zo cewa yana da hannu da sai da ma ciyaman na hukuman janar halar halaniya ya sai mai da wani mota jeep da aka siya sabuwa miliyan goma sha uku amma ya sai da mai akan naira dubu ɗari da hamsin a ka'idan hukuman jami'an in mutum ya shekara hudu ya sauka za a iya bai mai mota to shi wannan ko shekara biyu ma bai ballanta ma ya shekara hudu wata biyu kacal ya yi amma aka bai mai wannan mota kuma ya saba ka'ida sannan kuma a cikin abubuwan da muka gano akwai kuɗi da ake ba shi mataimakin jami'a wanda zai ajiye ofis kamar security vote amma kuma an ga bai amfani da su yadda ya kamata ba an kashe su sannan kuma da wasu gidaje da ya ajiye na shi sai mai da su kamar hotel a nan ba da kudi an kashe kudi wajen miliyan biyu da dubu dari biyar a daya hotel din daya hotel din kuma an kashe kusan miliyan hudu amma kuma duka ba bisa ka'ida ba sannan kuma akwai an gano cewa a kan wani jarabawa da aka yi a numan su an tura ma'aikatan university wanda aikin su ne su wannan aikin an tura su su je su wannan aikin aka ware miliyan goma sha bakwai saboda wannan aikin biyan ma'aikatan amma an zo an gano cewa wannan kudin da aka ware bai kai kudin da aka ba ma'aikatan ba su muna nan ana kan bincike zai ga akwai abubuwa da yawa da mu gano wannan rahoto da ya zo muku waye ne ya gabatar rahoton jiya ko ni luka ibrahim mandub daga mobi can jihar adama mm. shine ya aiko da wannan rahoton to yanzu wayannan mutane suna ina ne eh na wajen suna gaban mu nan ana ana ana bincike tukuna kuna tsare da su eh, eh suna rubuta bayani game da abubuwan da ya faru eh, kafin a kammala bincike za a kai su kotu bayani kenan dangane da kama shugaban jami'ar jihar adamawa farfesa david shar da kuma manjo janar haladu hanane mai ritaya abdulhab muhammad muryar amurka daga gombe a nigeria sata ta koma dubaru amma in a yi sata ha'a damu har damu ƙasa kowa ya tsargu sai waɗanda ka aikin nan na gwamnati masu To a gaida na musamman sai kuma jihar Niger inda ake ci gaba da faɗakar da maniyyata aikin hajjin bana kan yadda za su kauce ma kamuwa da cutar mas da ta bullo a Saudiya. Mustapha Nasir Batsari gare ka. A sakamakon samun labarin barkewar cutar murannan mai suna mas da ke saurin hallaka jama'a a ƙasar Saudi Arabia. mahukuntan Najeriya a matakai daban-daban sun dukufa wajen faɗakar da alhazan ƙasar hanyoyin kariya daga cutar. A dangane da kula da lafiyar alhazan nema gwamnatin jihar Niger ta shirya wani taro da masu ruwa da tsaki akan kula da lafiyar alhazan. domin faɗakar da jami'an kiwon lafiya da za su yi wa alhazan rakiya akan gudanar da aikinsu kamar yadda ya kamata. sai Haruna Aliyu ne ya wakilci mataimakin gwamnan jihar Niger wajen wannan taro. ya ce a halin yanzu suna haɗa hannu domin tabbatar da an faɗakar da alhazan. kuma an haɗa tim ga baki ɗaya da ma'aikatan lafiya da pilgrims board da islamic medical association na niger state yadda duk wa'insu abubuwa da ya kamata alhazai su kula da shi an duba an fito da su kuma za a tara su ga baki ɗaya a musu bayani a kai don su kara kiyayewa ga lafiyansu. Dr. Usman Muhammad shine shugaban tawagar likitocin jihar Niger da za su yi wa alhazan rakiya zuwa ƙasar ta Saudiya. Ya yi ƙarin haske akan yadda ake kamuwa da cutar ta mas da kuma hanyoyin kariya. Shi kuma cutar ciwon mas ɗin ma dama ana akwai ana shakan shi kuma wani lokaci aka tabi abin da ke tafiyar da wannan ciwon mutum na ya kamuwa da shi. afirka to mun yi masu bita kan wannan cuta da farko a kula da batun shan iska tukunna suna iya sa abin da kira max hakan nan a rufe hanci hakan nan saboda yawata yawata hunkumin na saboda iska da kenan kuma abincin da za su ci su kasance yana da tsafta sosai because yadda ake kama wannan ciwo ya hada hada da abincin da mutum ke ci musamman nama ka gane ba mun ce da abin da za su ci su tabbatar cewa an dafa shi da kyau kawowa yanzu hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger dai ta ce ba ta da shakku game da lafiyar alhazanta in ji ɗaya daga cikin jami'an hukumar saifullahi haruna abubakar magana alhazan shakka babu da shakka ko guda mu alhazan mun zagaya mun samu lafiya kalau mata masu ciki a kowanne aka dakatar waɗanda kuma ba su da cikin suni ne za su yi tafiya kuma ana warning ɗinsu duk wanda ya kawo tsarin karamar yarinya aka auna wajen tashin jirgi za a sake awo. A yanzu dai tuni wasu alhazan Najeriya suka fara isa kasar ta Saudiya domin fara aikin hajjin yayin da a ɗaya gefen hukumomin ƙasar Saudiya suka ce sun tashi tsaye haikan domin tabbatar da dakile yaduwar cutar ta mas Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na ba tsari yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare suka aiko mana. wanda ga yana suka wannan gwamnati to cikin azzaluman ƙasar nan ne an hana su munakisan da suka saba mai magana mu direban baro gaskiya ba ta nema ado dogar jihar Niger Nigeria don Allah ya yi shiga game ta hukumar abun na immigration suna cin zarafin jama'a wallahi wasunsu har suna lalaben mutum ko su azamai haraji su ce abin da zai bayar in bai bayar ba wasu har duka wallahi suna kai amma ai bincike a kan wannan domin a tabbatar a gyara muna fatan allah ubangiji ya ba da ikon gyarawa a musulmani mai magana habibu muhammad lela lokar gama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Aminu mai shayi na garin Garba Cefe kamar kuma ta Bali Jatara Najeriya. Dangane da naɗe-naɗen da Buhari yake yi ko kuma ya yi wannan a kwana-kwanan nan na manyan kusoshin gwamnatinsa. har wasu kuma suke cece kuce hakika wannan cece kuce bai dace ba ganin cewa ana duba ayyukan da mutum ya yi na taimakawa ƙasa kuma ana neman masu kishin ƙasa domin a haɗa kan kasar najeriya ta zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya bai dace ba a ce ana jace kuce idan ana samun masu ilimi masu hazaƙa za su kawo wa najeriya haɗin kai ne ba raba kai ba domin bambanci ƙabila ko kuma nuna ɓangaranci shine mulkin buhari ke so ya ga bayansa a najeriya domin ɗan najeriya zama ɗan najeriya ne a ko'ina kuma a ko'ina aiki a cikin duniya ba ma a najeriya kaɗai ba fatan mu mutane za su gane cewa kishin ƙasa shi ya kamata mu sa a gaba da son ci gaban ƙasarmu a zuciyarmu ba wai nuna ci ba da fatan za mu haɗa kanmu domin ci gaban najeriya baki daya na gode mai magana aminu shayi na garin garbace da gama kuma ta bari da tarabata da jirgin najeriya da amurka sanjiwa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amerika sunana sahabi mai cajin waya gajar ga karamar hukumar kurfa a jihar katsina muryar amerika ku bani dama in miƙa yabo da jinjina ban girma ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da gwamnan katsina aminu bello masari alhamdulillah gaba dai gaba dai aikin ku yana yin kyau don haka ku yi ku ƙara jajircewa allah ya taimake ku allah ya yi muku jagoranci wannan aiki mu mun fara ganin alamun canjin nan gaskiya can da in Allah da mun gaba mu yi zaben tumin da raba don haka 'yan Najeriya kuma ƙara haƙuri kuma ƙara haƙuri katsinawa kuma daure mu taya gwamnan mu na jihar katsina aminu bello masari da addu'a allah ya ƙara yi masa jagoranci allah ya ƙara yi masa jagoranci allah ya ba mu lafiya a ƙasar mu najeriya da zama lafiya da ƙaruwar arziki mu kuma allah ya dawo mana da su lafiya na gode muryar amerika mai magana sahabi mai tajin waya ga ga karamar hukumar kurfi a jihar katsina rediyo amerika allah ya saka muku da alheri sai an jima ga wannan sakon domin babban matsalar da ke damun kasashe masu tasowa shine sha'anin jahilci masana sukan ce matsaloli uku ne ko wace ƙasa in ta yi ƙoƙari ta ciwo kan shi to kusan za ta ci gaba to babba gaban su shine yaƙi jahilci shine jahilci bayan jahilci talauci ya biyo bayan talauci sai shugabanci to duk kasar da babu shugabanci mai kyau ga talauci ya yawa to jahilci kashe shi zai yawa to masana cewa idan aka samu aka yaƙi jahilci to za a ciwo kan matsalar talauci za a kuma ciwo kan matsalar shugabanci mai inganci. Farfesa Mamman Wasagu shugaban kwalejin ilmi ta tarayya da ke Katsina. Ku saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani. ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Aka shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana sauyin yanayi a matsayin barazanar da ke buƙatar matakin gaggawa bayan isarsa Alaska jiya Litinin domin fara ziyarar kwana uku a jihar da ke arewa maso gabashin ƙasar da nufin jawo hankali kan batun yanayi. A jawabin da ya gabatar a wani taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar, Mr. Obama ya ce batun sauyin yanayi yana ƙara ɗaukar sabon salo kowace shekara. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sake fitar da waɗansu wasiƙun imel dubu bakwai da mai neman jam'iyyar democrat ta tsaida ta takarar shugaban ƙasa hillary clinton ta aika ko kuma aka aika mata lokacin da take sakatariya cece kucin da ake yi a kan amfani da imel ɗinta a maimakon na gwamnati da clinton ta yi ya yi wa yaƙin neman tsayawa takarar shugaban ƙasa da take yi rauni Clinton dai ta musanta aikawa ko kuma samun sakonnin imel da suka shafi aikin gwamnati ta wannan hanyar sai dai waɗansu masu kaɗa kuri'a suna cewa ba gaskiya take faɗa ba. Shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga ƙasashen Turai jiya Litinin su ƙara zage damtse wajen ɗaukar nauyin dubban bakin haure da ke kwarara nahiyar amma waɗansu ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasar Jamus ɗin sun yi watsi da kiran. ƙasar jamus dai ta karbi 'yan gudun hijira fiye da kowace ƙasa a ƙasashen turai da adadinsu zai iya kaiwa dubu takwas a ƙarshen shekara sai dai slovakia jamhuriyar czech hungary da kuma poland suna daga cikin ƙasashen da suka ƙi amincewa da shirin da ke buƙatar ƙasashen da ke ƙungiyar tarayyar turai su karbi wani adadin 'yan gudun hijira. to nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ma gars alheri abdu wacce ta taya ni da cd wanda ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato charles hall ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a wuni lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.